water carry me the guns Give me the boys keep up since I was born nake ganin mata A cikin dubu nake zane zaba Oh ga tanan tabe ku juyo ku ganta Ayi diri dole mu mata guda wallahi kina sani dariya tausaya kike zatan ni zan miki kishiya soyayyar ki ta shige ni ta sauke zuciya ka ni da dogarai dole mu kare gimbiyar hausa zan gidan gobe banda gobe zan zo gai da mamarki banda gobe zan zo banda gobe zan zo kowa ita ke sani dariya ko nawa ne zambiya saboda ta iya tuwo da miya baby me and you be like bread and butter baby follow me go make we dey together wallahi kina ni dariya tautaya kike zatar ni zan miki kishiya soyayyar ki ta shige ni ta soke zuciya ka ni tabe da dogare ke zatar ni zan miki kishiya soyayyar ki ta shige ni ta soke zuciya ni tabe da dogarai dole mu kare gimbiyar hausa zan zo gidan ku gobe nake zatar ni zan miki kishiya soyayyar ki ta shige ni ta soke zuciya ya ni tabe da dogare dole mu kare gimbiyar hausa Beats